ina son bayani don mutane suka kira mutanen arzarzaki 'yan shi'a ah, shi'a ah, wani reshe ne na addinin musulunci wanda duka kowa da musulmi ne akwai ƙungiyoyin shi'a kama a nan kaduna muna da guda biyu banda ƙungiyar alzakzaki sauran ƙungiyoyin nan ba su rufe hanya ba su cewa ba su yadda da shugaban ƙasa ba ba su cewa su ba ruwansu da najeriya wata ƙasa ce suke gani a ƙasarsu suna bin dokokin najeriya ba mu da matsala da su so ina so kullum in mutane suna magana su gane bambanci tsakanin 'yan shi'a akwai su da dama suna addininsu ba wanda ya hana su kamar yadda akwai 'yan izala akwai 'yan ɗariƙa ba wanda zai hana su yin addininsu amma ƙungiyar alzakzaki ba ƙungiyar addini ba ce domin a ƙungiyar su kansu suna faɗa suna da musulmi hamma da kirista hamma da wanda ba su da addini ƙungiyar alzakzaki suna da suna islamic movement of nigeria wato ƙungiyar musulunci ta nigeria amma ba ƙungiyar musulunci ba ce 'yan siyasa ne alzakzaki mulki yake so ya cire rawani ya zo ya nemi ƙuri'a kamar mu yaƙi ana ɓoyewa bayan addini ana cewa islamic movement so ina so ku rika bincikawa a tambaye su ba su da kirista a cikin ƙungiyarsu za su gaya muku suna da kirista to ya za a yi a ce wannan ƙungiya ta musulunci ce so 'yan shi'a daban mutanen azakzaki daban ƙila wasu cikin mutanen azakzaki 'yan shi'a ne amma ba na son a rika ɗauka kamar gwamnatin jihar kaduna ko gwamnatin najeriya tana da matsala da 'yan shi'a don babu matsala da su ba wanda a najeriya aka hana shi addininsa kuma babu wanda aka ce ma sai ya yi addini in ma ka fito ka ce ma baka yadda akwai allah ba kana da dama ka zauna a najeriya ka yi abin da kake so amma haka bai baka dama ka ce kai baka yadda shugaba buhari shine shugaban najeriya ba baka yadda da tsarin mulkin najeriya ba ba za ka yi katin zaɓe ba ba za ka jefa ƙuri'a ba domin Eh, tsarin mulkin najeriya na kafirci ne ba za ka bi dokan najeriya ba kuma ku rufe hanya a hana mutane sakewa a je makarantu a kwana a idan suna wani taronsu su ce ba wanda zai wuce akwai gwamnan jihar kaduna da ya je gyalle su unguwan da azzak zake ke suka ce sai ya sauka ba zai wuce ba sai ya sauka a ƙasa ya taka to haka suke sun yi shekara talatin da wani abu suna karya doka a ƙasar nan suna abin da suka ga dama ba wanda ya maganin su sai da suka je suka rufe hanya suka ce hafsan hafsoshi na sojojin najeriya gaba ɗaya ba zai wuce ba hanyar nan ba su suka gina ta ba hanyar gwamnati ce gwamnatin nan sun ce ba su yadda da ita ba gwamnatin iran suka yadda da shugaban ƙasar nan ba su ce sun yarda da shi ba ni da nike gwamnan kaduna sun ce ni ba gwamna ba ne suna da gwamnan su kowane jiha a najeriya suna da nasu gwamnan suna da local government chairman ɗinsu ba su yarda da wani tsari na mulkin najeriya ba to wane gwamnati ne za ta zauna da tana kallon irin wayannan mutane ba ta ɗauki matakai ba gwamnatocin baya sun bar su suna abin da suka ga dama sun yi ƙarfi sun ɗauka cewa sun fi ƙarfin kowa mu ba za mu yadda da wannan ba da suka tono sojoji sojoji suka kai musu farmaki an kashe mutane wurin 300 da wani abu mu ne gwamnati ne ta ɗauki nauyin binne su da yi musu sallah da sauransu kuma shi alzakzaki muka sojoji suka kama shi aka riƙe shi mun yi wurin shekara biyu kenan muna binciken tarihin abubuwan da ya yi shekara da shekaru an gama bincike kuma mun gurfanar da shi gaban kotu a nan kaduna kuma ana nan ana tuhumar shi saboda haka rike shi da aka yi kotu ce ta ce a rike shi ba wai ana rike da shi ba ne babu hujja kuma laifuffukan da ake tuhumar shi da shi akwai kisan kai akwai akwai uh, abduction na yara a kamo yara a kawo su gidan shi a training ɗinsu su zama bodyguards ɗin shi da laifuffuka da yawa da rufe hanya na gwamnati da rufe da matsa ma al'umma da sauransu laifuffukan da yake nan kuma muna rike da shi kuma za a hukunta shi kuma duk abin da alkalai suka ce in sun ce eh, bai yi wani laifi ba za mu sake shi idan sun ce ya yi laifi za a bi duk abin da alkalai suka ce saboda haka ina son sake nanata cewa gwamnatin jihar kaduna ba ta da matsala da 'yan shi'a a nan garin akwai ƙungiyar shi'a wanda sheikh hamza lawal yake shugabanta wanda ba su kawo tashin hankali addinin su kawai suke yi ba ruwansu da kowa kuma ba su ce su ba su yadda da najeriya ba ba su ce su ba za su bi dokokin jihar kaduna ba amma su mutanen alzakzaki su ba su yadda da najeriya ba kuma ba za su bi dokokin jiha ba shi yasa a nan jihar muka ɗauki matakai muka yi doka muka ce ba mu yadda ma su zama suna wani abu a jihar kaduna shi yasa za a ga sun komar da rikice rikicen su abuja because duk wanda ya fito ya ce shi dan kungiyar azakzaki ne a jihar kaduna za mu kama shi mu kai shi gaban alkali shekara bakwai kurkuku haka muka yi maganin su kuma ni abin da nake so al'umma su gane shi ne kungiyar azakzaki babu wani magana addini ciki mulki suke so juyin mulki suke so su kawo a Najeriya irin yadda Ayatollah Khomeini ya yi a Iran. Wayanda ba su san haka ba ya kamata su sani. Mutanen da suna zaune suna amfani da hanyoyin da gwamnati ta gina ba su biyan haraji ba su ba yadda da tsarin mulki ba ba su yadda da kowa ba. Suna ganin su gwamnati ce cikin gwamnatin Najeriya. Babu wata gwamnati da za ta yadda sai dai su su sun gwamnati na baya wanda suka bar su suna wannan. Shugaba Buhari ba zai yadda ba, ni kuma a nan jihar ba zan yadda ba. kuma muna nan muna bin doka ne mun kama shi kuma ana hukunta shi saboda haka eh, eh, abin da ya faru kenan kuma idan allah ya yarda ana nan ana eh, yin shari'an shirin da aka gama za mu bayani ga al'umma gaba daya kudirin siyasa ban da wani kudiri zan koma makaranta ina phd ina yin digiri na uku a jami'an maastricht a netherlands idan ban gama ba har lokacin da na gama gwamna zan koma in gama karatuna zauna shekaru na 58 idan allah ya sa aka zaɓe ni zaɓe mai zuwa in na gama gwamna zan kai wurin shekara 63 ai ya isa sai kuma in zauna ina da 'ya'ya that are young sannan na fara samun jikoki sai in zauna eh, in dan spending time da su domin eh, aiki dai mun yi ya yakan kokarin mun ba da gudunma me ya rage kuma sai a gode ma Allah a zauna a dan huta kuma ga matasa na zuwa ya kamata a ba su dama su masu abin eh, ba aikin tsofaffi ba ne lokaci ya canza